Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a. da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Juma'a ɗaya ga watan Nuwambar 2019 Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Gombe da ke Najeriya ta miƙa yaran nan biyu da aka kubuto daga hannun masu satar mutane a hannun iyayensu. Haka kuma za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Borno za ta dawo da shirin aikin tsaftace muhalli na wata-wata. sannan muna tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaidu cikin sirri Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat ta kada kuri'a amincewa da fara shirin tsige shugaba Trump a bainar jama'a kan zargin cewa ya yi yunkurin wa Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Membobin majalisar sun bi jam'iyyinsu ne wajen kada kuri'ar ta shirin tsige shugaban. inda membobin majalisar 232 suka amince kana 196 suka nuna adawa da shirin dukkan 'yan jam'iyyar republican sun ƙi amincewa da shirin tsige shugaban sai dai wasu 'yan jam'iyyar democrat biyu da suka sauya shiga sun mara musu baya nan da nan bayan kada kuri'ar trump ya shiga shafinsa na twitter ya kwatanta shirin binciken tsige shin a matsayin bita da kullun siyasa mafi girma a tarihin amurka Ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta tabbatar da mutuwar shugabanta Abubakar al-Baghdadi kwanaki bayan da shugaba Donald Trump ya sanar da cewa an kashe shugaban 'yan ta'addan yayin wani samame da sojojin Amurka suka kai asiriya. Kamfanin dillancin labaran ƙungiyar na amaq ya ce, abu ibrahim alhashmi alkuraishi shine wanda aka nada a matsayin sabon shugaban kungiyar ta isis haka kuma an tabbatar da mutuwar mai magana da yawon kungiyar abu hassan almuhajir wanda jami'an amurka suka ce an kashe shi a wani sumame a jarabulus a kusa da iyakar siriya da turkiya wanda aka gudanar kwana guda bayan wanda aka kai akan bagadadi. jami'an sojin amurka sun ce harin da aka kai wa bagadadi an kwashe watanni ana shirya shi tare da tattara bayanan sirri daga mutane a ƙarshe aka samu damar da ta dace don gudanar da samaman 'yan ƙasar lebanon da ke neman sauyi a siyasar ƙasar na ci gaba da kafa shingayen datse hanya a faɗin ƙasar wacce ke yankin mediterranean inda suke ba jami'an tsaro da ma'aikatan lafiya kaɗai damar shigewa yayin da zanga-zangar ta shiga mako na uku. Masu zanga-zangar sun haɗa kai suna bore ne kan yadda 'yan siyasa ke barnata dukiyar ƙasar da yadda ake fuskantar matsalar rashin ababen more rayuwa. Har ila yau suna neman da a yi garan bawul ga ɗaukacin fannin siyasar ƙasar ta Lebanon da aka fi ba bambanci fifiko. manazarta siyasar kasar ta narbanan irin su Labib Kamhawi na da ra'ayin cewa an jima ana tsimayar jama'ar kasar su bujirewa daukacin salon mulkin kasar inda a yau kristoci 'yan sunni 'yan shi'a da duk suka haɗa kai suka ci sun gaji da yadda ake mulkar su. koriya ta arewa ta tabbatar da harba wasu makaman roka biyu masu tafiyar gajeren zango a jiya alhamis wannan shine karo na goma sha biyu da hukumomin pyongyang suke harba irin waɗannan makamai a bana yayin da suke nuna matsin lamba ga amurka gabanin zuwan ƙarshen wa'adin tattaunawar da ta gindaya na ƙarshen shekarar nan kan makaman nukiliyar nata a yau juma'a kamfanin dillancin labarai na koriya kcna ya ba da rahoton cewa an yi nasarar gwajin makamin mai girman gaske na harba makamin roka bayan irin gwaje-gwajen da aka yi a wannan shekarar jami'an amurka sun kwatanta makamin a matsayin mai tafiyar gajeren zango nau'in ballistic kamfanin dillancin labarai ya kuma ce wannan sabon gwaji an yi shi ne domin samun tabbacin tsaron maharbin makaman sai dai shugaban koriya ta arewa kim jong-un bai halarci wajen gwajin makaman ba a cewar kcna waɗanda rokoki waɗannan rokoki waɗanda aka harba daga yankin Sochin na kudancin lardin pyongyang sun yi tafiyar kilomita 370 kuma sun kai tsawon kusan kilomita 90 a sama inji dakarun koriya ta kudu A gaida Zahara Aminu fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To a Najeriya wani batu da yake ci gaba da daukan hankalin jama'a shine yadda ake satar yara ƙanana daga arewacin ƙasar ake kai su kudancin ƙasar domin sayarwa. rundunar 'yan sandan jihar gombe ta yi nasarar kubuto da wasu yara biyu daga hannun waɗanda suka sace su suka kai su jihar anambra domin sayarwa inda tuni ta mika yaran ga iyayensu ga rahoton da wakilin abdulhab muhammad ya aiko mana daga bauchi bincike ya nuna cewar kimanin makonni uku kenan da wasu mata guda uku suka sace yaran guda biyu suka tafi da su jihar anambra domin sayar da su a tattauna mu da jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sandan jihar gombe dsp david mary mallum ta tarho a sa'ilin da take mika yaran ga hannun iyayensu cewa barayin yaran an kama su ne a jihar anambra wanda daga bisani aka kawo su jihar gombe eh, yaran da aka kawo daga anambra ne ga sunan an handin mana su kuma za mu mika ma iyayen yaran zanta da iyayen yaran ta tarho domin neman ƙarin bayani kan batun. Sunana Yusuf Musa. Gashi na ga an samu labarin 'ya'yanku da aka tafi da su can a nan bara an miƙa su a gare ku. Me za ka ci a dangane da wannan al'amari? Eh, lallai ran Asabar ne aka jarida an kama sun kama 'ya'ya biyu a Anambra sai aka zo wanda ya fara gani na ne sai ya zo ya nuna mu. ina tabbatar masa eh lalle wannan yaron nawa ne daga baya nan sai na kai report akan gashi gashi yaro na wanda na kawo maku report ya bata ga din da aka yanzu a jarida an ce an kama yara guda biyu a anambra na tabbatar masu da eh kuma lalle shi ne wanda na kawo masa report ya bata shi ne wannan wanda yana cikin wanda aka kama yaro na wanda ya bata guda ɗaya ne To na ji an ce yara biyu ne aka kawo su eh, guda ɗayan ɗan wani anguwa a cikin Gombe wai kagarawa sunansa zai ma bayani cikakke a cikin ɓangarensa shi ma. To shi yaron kan shekaransa nawa ne? Shekaransa uku ne. Sunansa waye ne? Sunansa Walid Yusuf. Yanzu yaron yana hannunka. Yanzu yaro yana hannunka. Eh, to ina ɗaya mutumin kuma. Ga nan. Ka gabatar da kanka. ina sunana abdulaziz suleiman to menene ya kawo ka nan ofishin yan sanda na jihar gombe yaran mu sun bata to sai muka ga an yi posting a facebook to dai muka yi ta bincike allah ya tabbata muka gane 'ya'yan ne muka sanar da jami'an tsaro muka samu haɗin kan jami'an tsaro da na gwamnatin jiha Allah ya taimaka muka tafi jihar Anambra. bai lafiya muka je Allah sa jami'an tsaro na jihar Anambra suka nuna mana yayan yaran mu muka ga yaran mu ikon Allah haɗa mu da yayan mu muka dawo daga kwakwata aka gabatar da yara kaman yaron naka shekaran sa nawa ne shekara biyu shekara biyu to yanzu a garin yaya aka zo aka dauke maka wannan yaro yaran nan suna ɗan wasa a kofar gida misalin karfe biyar na yamma ranar ashirin ga watan goma ranar lahadi yaro kamar wasa gaske muka nemi yaro muka rasa yaro kuma ba wani tafiya ya tafi wani wuri ya je kasa dawa ba a kofan gida aka zo aka ɗauki yaro. to me za ka ce wa hukumomin yan sandan najeriya ganin dai sun yi kokari an dawo muku da yaran ina musu fatan alkhairi Allah ya taimake su akan aikin su Allah ya tona asirin masu mana wainan abubuwa cikin al'umma Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya A gaida Abdulhab Muhammad da wannan rahoton har yanzu da ya yi muna Najeriya inda gwamnatin jihar Borno ta ce za ta dawo da shirin tsabtar muhalli da za a ringa yi a duk asabar ɗin farkon kowane wata shirin da aka shafa kusan shekaru talatin da dakatar da shi dangane da haka wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda biyu ya tattauna da kwamishinan kare muhallin jihar ta Borno Kabiru Wanori da ya yi bayani akan shirin da za a fara aiwatarwa a ranar asabar biyu ga watan Nuwamba. ya kuma fara da tambayarsa kamar haka. injina kabino alwani kai ne kwamishinan ma'aikatar tsaftace muhalli na jihar borno gashi allah sa yau ka gabatar da taron manema labarai game da wasu harkoki da ya shafi tsaftace muhalli ko za ka yi mana bayani game da wannan taron manema labarai da ka kira a yau bayanin ne mun samu umarni domin yanayin da kasan take ciki ta fannin muhalli muka samu umarni daga mai girma gabanan borno mu fara mu kawo wannan activity na makonni-makonni na sanitation exercise wanda shi mai girma gwamna borno da yardan allah ran asabar biyu ga watan november zai je ya kaddamar shine muka ga duk duniya cewa ran asabar kowane wata farkon asabar na wata akwai sanitation tsakanin karfe bakwai zuwa karfe goma kuma mun jaddada cewa ba yawo illa ba sai dai wani abu dai muhimmi ko kuwa da sai wanda yake da pass shine zai yawo don ya yi coordinating wannan activity kamar tsohon shekara nawa aka dakatar da wannan tsaftacen muhalli a zuwa yau haka yau ya kai shekara kusan talatin ba yi wannan wannan abu nan ba to menene hikimar dawo da shi a wannan lokaci hikimar shine don mu kara tsabtace cewa kasar mu kuma kasan yanayin da muka samu kanmu don mutane ne daga a kabilu da kowa da irin daban-daban aladu don yanayin da muka samu kanmu an sake zuwa an cakuda saboda haka dole in karuwan jama'a ya zo datti ma zai karu bayan in datti ya karu to rashin lafiya da cututtuka kuma za su karu kuma a gaba yadda eh, eh, 'yan climatology ko wayanda suke forecasting suka ce daga yau zuwa shekara goma na gaba yanayin ruwan da ruwan sama kuma zai sake karuwa to saboda haka dole ya zama mana dole mu tsaftace kasanmu da kuma kewayen mu kai maganan ma batun ruwan sama idan ka duba wannan shekara an samu ruwan sama da dama a wasu jihohi ciki har da jihar Borno inda ma aka samu ambaliyar ruwan sama kamar wani me kake gani ya addafa ko kuma ya kawo wannan matsala na ambaliya musamman ma abin da ya kawo yawanci dai yadda muka gani kasan shi hanyar ruwa ba yadda za ka yi ka toshe shi ka zauna lafiya idan ma yau bai zo ba in ma shekara dubu ne idan ya zo sai ya bi hanyarsa sai a waye gari muka zo muka samu kanmu cewa mutane sun je sun har cikin kogi an je an gina gidaje yau kwatami da yake kusa da gidanka maimako ka rike shi kamar gidanka sai ka ga za ga mutum zai fitar da dotti sai ya zuba a cikin kwatamin kofan gidansa to duk ruwa sai ya rasa hanyarsa sai ka ga sai ya bace ya wuce nan ya wuce nan daga nan zai kawo zai shine ya kawo wannan kamar ko wani mataki da kuke doka ne musamman ga masu zub da shara a irin hanyar magudanar ruwa to da yardan Allah matakai ma daya daga cikin matakai din shine maganar sanitation da yanzu muka muka muka muka introduce kuma ai akwai doka a kowane kasa akwai dokan muhalli to in allah ya da kuma za mu enforce wannan dokan don a samu mu cewa wannan abin da muka sa gaba nasara. Kamar yin doka za a hukunta wannan. Shine akwai dokan duba gari ai a kowane kasa kuma a duk Najeriya a fadin Najeriya akwai dokan duba gari. In muhallin ka ba kyau ko har bayan gidan ka ba kyau ma ana iya shiga balle ma a ce ka zo a zo a samu surrounding ka ba kyau da hotel ma ba za mu bari ba ah, wajen cin abinci ba za a bari ba muhallin ka na kanka ba za a bari ba inda ake yin a production din irin su abin sha duk wayannan Allah da za mu tabbatar mun abin nan so da mun yi protecting jama'a mu Kabiru Wanori kenan a kwamishinan kare muhallin jihar Borno a su da wakilin mu Haruna Dauda biyu. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Adalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Khadija Kasim tsohuwar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya na CBN. A cikin shirin mu na yau za ku ji ƙarashin hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To hajiya game da batun neman rance a banki ta yiwu wasu mata da ke karkara yanzu za su yi tunanin to ina za su je su samu rancen nan. Kuma na ji a baya kin ce kamar idan ka yi ajiya a banki kana iya samun rance. Wasu za su iya yin tunani to in ba su da ajiya watakila ba za su samu rancen nan ba. Me za ki ce masu? To an yanzu mata za su iya samun waɗannan rance ɗin don yawanci ma ana so ma matan ma su yi forming abin da ake kira cooperative ba su haɗa kai sun suka haɗa kai mata goma ne a'a mata ishirin ne ga abubuwan da muke yi a karkara mm. a'a tatsan mai muke yi daga na kuli a'a wani aikin noma ne za mu haɗaka da sauran sauransu 'a kiwon kaji ne a'a kiwo ne ma sosai na dabbobi za su iya haɗa gangami idan suka haɗa gangami ma ita babban banki ta fi son haka. To. Bankunan ma sun fi son haka. Don akwai tanadi na musamman da babban banki ta yi wanda mata za su iya cin gajiyar su idan suna suna cikin wannan gangami sun. Za su hmm. iya zuwa kai tsaye tunda dama suna da ajiya. Sai ki nema a tallafa musu. To za a iya zuwa a tallafa musu kuma da sauki kamar mu wajen musulmi sun san ba a cika san bashi da ruwa din nan ba in aka ce maganan bashin banki ne sai su mutane san ba sa so su yi wannan harka za akwai bankuna da suke gudanar da ayyuka kan addinin islama wanda addinin islama ta yarda da tsarin shi irin waɗannan bankuna za su iya zuwa su same su a wani injin ake so da zai bunƙasa ayyukan da suke yi waɗannan bankunan suna nan za su taimake su siya musu irin waɗannan injina idan Allah ya sa suka mayar da kuɗin shi hmm. ya zama nasu gaba daya. Yawanci in aka ji ana so a karɓi kuɗin ne a ce ana son karɓan kuɗi ne don kamar a ɗora ruwa a kai yana wuya. tsarin bankunan islama daban suke hmm. to daga ƙarshe dama tambayar da nake so in yi ita ce akan batun sana'ar da har yanzu saboda yawancin mutane in an ce ku je ku kama sana'a ba su ma san taya za su fara sana'ar ba wasu kuma an har san iya fara sana'ar hmm. ci gaba da sana'ar sai ya hmm. zama da matsala shin wace shawara za a ba su kada mata su karaya san wani abun mamaki ko hmm. saboda irin rayuwar mu da tarbiyyarmu da abubuwan mu da yawa kusan kowa ya iya sana wani lokaci wata tana neman a'a babban jari ne da karamin jari za ki fara in kika fara kina yi kina gani a'a wannan ya kamance ki ko bai kamance ki ba a'a yaya riban to a hankali inda na ana wannan tanadi sai ki ringa sai ki ringa bunƙasa shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka ko hmm. kuma a'a ko abin da za ka koya ai kamar ɗinki in akwai gurin da akwai wacce ta iya ɗinki sai ki koya a hannunta kika koya ke ma sai ki fara yi eh bacin haka akwai sake-sake Dan ni na san akwai mata ma da suke saka hancin takalma Ku sayar dozin dozin ana tara ana biyan su kuɗaɗe ana zuwa ana ana ana sawa akan takalma da ake yi to abubuwan ta suna da yawa yaji nan yaji wannan kusa kowace mace ta iya daka yaji a ta iya haɗa yaji kowace ta san sirrin mahaɗin yajinta na wata zai fi na wata to wata kan in ta iya irin wannan kan ana so kin ga ko kullawa kike yi sana'a ne hmm. wata ɗan wake dan waken nan ta iya shi sosai tana sarrafa shi da tsafta ta san abin da za ta haɗa a su ta ke iya yi ko maganar sana'a ba wani abu ba ne da yana da wahala a'a da kaɗan ake farawa hmm. wato a ta ginawa a ta ginawa har Allah ubangiji yana sa albarka a kan ke wata rana sai shiga an samu mafita ko an samu abin da kuma za a iya rufe asiri da shi za a taimaki gida a taimaki mai gida. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Khadija Kasim da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida Maryam Dauda da Shirin Kallabi, yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Amurka. sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Epoch Times inda aka rubuta labarin an kori wani tsohon shugaban makarantar sakandare da ake kira Spanish River Community a Boca Raton da ke jihar Florida game da kalaban da ya yi a cikin sakonnin imel da ya tura wa iyayen ɗalibai akan cewa kisan kare dangi da aka yi wa yahudawa da ake kira holocaust a turance ba gaskiya ba ne kuma bai auku a tarihi ba lokacin da iyayen dalibai suka tambaye shi game da yadda makarantar ke koyar da a akan holocaust william lutson ya amsa da cewa ba zan iya cewa holocaust lamari ne da ya auku a tarihi ba babban mai kula da makarantu donald e. Forney. ya rubuta wa Lodson don sanar da shi cewa akwai dalili don bayar da garantin dakatar da shi a matsayin shugaban makarantar saboda rashin amincewa da kuma gudanar da aiki ba bisa ka'ida ba. Foni ya aika da shawarar cewa a dakatar da Principal William Lodson daga aiki a ranar 11 ga watan Oktoba. A sauraron karar da makarantar ta yi a ranar 30 ga watan Oktoba inda abokan aikin Lodson suka ba da shaida yana aikinsa yadda ya dace a matsayinsa na malamin makaranta. Hukumar makarantar Palm Beach County ta kada ƙuri'ar don dakatar da lastan daga aiki. Wannan dakatarwar za ta fara daga ranar 21 ga watan Nuwamba. kuma Latson yana da har zuwa 20 ga watan Nuwamba don ɗaukaka ƙara. Sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin yawancin wuraren da ke kewaye da birnin los angeles suna cikin yanayin gargadi saboda iska mai karfi ma'aikatar kula da yanayi ta ƙasa ta fitar da sabon gargadi musamman saboda iskar st ana busasshiyar iska da ke kadawa saboda hamada ba a san ainihin musabbabin gobarar daji a kudancin california ba amma mai magana da yawun hukumar kashe gobara ta san bernardino chris prata ya ce mai yiwuwa busasshiyar iskar ita take kara girman gobarar wutar ma'aikatan kashe gobara sun ce gobarar da ke ci a kusa da gidan ajiye kayan gargajiya na getty center a birnin los angeles an kashe kusan kashi 40 a alhamis kuma wata gobara ta daban wace ta kunno a kusa da ɗakin karatun ronald reagan da ke sami bali an kashe kusan kashi goma gobarar da ke birnin los angeles ta lalata gidaje da dama kuma ta tilastawa dubban mazauna yankin ƙauracewa daga gidajensu wanda akasarin yankin da gidajen suke masu tsada ne kusan mutane dubu ɗari biyu aka tilasta barin gidajensu amma hukumomi sun fara barin wasu daga cikinsu su koma gidajen nasu sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla gaida Zahar Aminu fage da sharhin wasu jaridun Amurka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe uku na dare da minti ashirin da shida. Yanzu sai rayuyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na BOA. mai magana garba ibrahim dabar makawa azare hakika gidan rediyo mai albarkan nan ina sauraron sanar shekara goma sha takwas ina sauraron don haka ina zo zan ba da ra'ayina ne game da ina roƙon gwamnan mu mai albarka gwamna mai daraja gwamnan da mu talaka muka zaɓe shi eh, Ƙauren boci muhammadu bala Ƙauren boci allah saka ma da alheri kuma ina so don girman allah Ƙauren boci a taimaka mana da mu ɗan azare a gyara mana zaki fulawa ne domin ƴaƴan talakawa ga mana da yawa wasu digiri wasu yansu wasu diploma ba aiki hakika zaki fulawa ne sun tashi da za a samu masu matasa za su samu aiki ne salamu alaikum biyu ya hausa suna na usman daga jihar adamawa a jimeta yola anguwa masu kare to mun ji daɗi hakuncin da aka yanka aka tabbatar shugaban ƙasa janar muhammadu buhari shi ya samu nasara kuma abin da za mu faɗa sauran ba su samu nasara ba to su zo su haɗu su yi aikin ƙasan ake a da ƙasa da mutanen ƙasa haka ake so amma kar su kangare sun ba su samu nasara ba she ba za a zauna lafiya ba a'a a zo a haɗu a tafi tare a tsira tare abin da muke fata Allah ya tabbatar da haka. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. suna na ɗallami Joja gara jihar Neja, Nigeria. Ina kira ga gwamnan jihar Neja Alhaji Habu Sani Bello. Mu taimaka a kan hanyoyi na jiha da suke zuwa kananan hukumomi kamar hanyar da ya tashi daga Kwantagora zuwa Rijiyar. Hanyar da ya tashi daga Kwantagora zuwa Banji zuwa Nasko. Hanyar hanyoyi na bas da kyau. Hanyoyi sun zama wajen hatsari. Ga sabon hanya kasanga gada. a shigo nan kagara abin da ya tashi daga nan kagara zuwa madaka gaskiya akwai sai abin da hali ya yi sai wanda ya zo ya gani to kafin mi sallama da ku ga zahara da labarai amma wannan karan a takaice bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaida a cikin sirri Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat ta kada ƙuri'a amincewa da fara shirin tsige binciken tsige shugaba Trump a bainar jama'a kan zargin cewa ya yi yunkurin tattasawa Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Membobin majalisar sun bi jam'iyyinsu ne wajen kada ƙuri'ar ta shirin tsige shugaban. inda membobin majalisar 232 suka amince kana 166 suka nuna adawa da shirin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahara Aminu Fage da tafiya na gabatar da shirin. da kuma salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Greg Bones. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ko ni lafiya.